Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Mai saro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa cikin wannan shiri na hangen dala. shirin da kan yi duba kan al'amuran siyasa kazalika shirin kan ba da dama ga 'yan siyasa domin su tofa albarkacin bakin su bisa dogaro da sashin da na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa sunana zamil ibrahim ya kasai da zan jarar gamar wannan shiri kuma a tare da ni akwai abokin aiki ahmad rabiu ja'in ahmad barka da sharwa mm, malam muzammil da fatan mun sha ruwa lafiya wallahi alhamdulillah kaga tafiya sanne sanne kwana nesa in ji kunkuru mm, yau da yi kusan zamu iya cewa an yi fa guda hudu Eh, kana magana gobe biyar yanzu zaka ji an ce kwana goma ma ta marmari ta tafi mm, an shiga goma ta da ake cewa kamar tauya ko eh, sai kuma a shiga goma ta daukin sallah shikenan fa gaskiya ne to amma dai tuna aka fara kiraye kiraye ga yan siyasa ya kamata su motsa su ba mutane tallafi musamman ma waɗanda suke da madafun iko suke karɓo sako daga Abuja su nemi al'umma su ba su haƙƙinsu da suka karɓo in mm, ka san wannan tallafin musamman a wannan lokacin fa za a iya cewa kusan fi na koyaushe eh. domin al'umma gaskiya suna cikin wani yanayi musamman su kansu yan siyasar ma da ake gani abin da ya fi damun mutane shine ya za a yi su samu abin da su saka a baki rayuwa ta yi tsada kuɗin da mutum yake samu ba su ƙaru ba kuma komai da ka sani ya ninku ya kuma ninkuwa. Mm, kuma yanzu ba ma batu ai ake wai ya za a ji daɗi ba a'a batu ake na ya za a yi a ƙoshi kawai. gaskiya ne to ka san bayan batun kuma abinci ana tsaka da wannan matsalar kuma sai matsalar tsaro ta ƙara ta'azzara wacce take neman wato gagara kundila. Mm, ka san matsala ce da za a iya cewa wannan gwamnati shine babban abin da ya fi zama mata ƙarfan ƙafa a yanzu haka. musamman ma da ya fi shafar yankin arewa arewacin ma yanzu abin ya fi tasiri a jihar kaduna wacce ita ta hada babban birnin tarayya abuja da kuma arewacin najeriya mm, wanda musamman za ka ga a yan kwanakin nan an dan samu matsaloli da dama da suka faru a wannan jihar wanda har a wannan lokacin ma yau din nan ko kuma jiya wani abu ma ya kara faruwa a dai jihar kana magana tun sanda aka kai hari babban filin tashin jiragen sama da sanda aka tare jirgin kasa aka sa bom aka kashe mutane aka kuma yi garkuwa da mutane da dama wannan abu ya ja hankalin mutane kwarai kwarai da gaske ka san batu ne da a wancan lokacin sai ka ji an ce wane ya mutu wane ma shi ma sanadin wani abin shi ma ya riga mu gidan gaskiya to laura suna kara fita har wayo har yanzu can da ake akwai sama da mutane ɗari da wani abu da har yanzu sun bata ba san inda suke ba ya salamun lahi amma ka san majalisa ta yi wani yunkuri musamman ga jagororin tsaro fa na ƙasa kana magana wata gana ta musamman ne da aka nemi yi akan shi abin da shafi matsalar tsaro in ka san a wannan rana dama majalisar ta bayyana cewa za ta gana da su manya-manyan hafsoshin tsaron domin a jiwai ina aka kwana ne game da waɗancan matsaloli da aka fiye samu wannan batu ya fusa ta 'yan majalisun da na gadewa daga 'yan majalisun sun tashi suna ta koke-koke da ƙorafe korafa cewa in dai har za a ci gaba da tafiya haka ina amfanin matakan da ake ɗauka da kuɗin da ake warewa a jiya na ga wato gidan talabijin na channel ya fidda wata kididdiga na kuɗaɗen da ake kashewa kuɗin da ake kashewa tun daga shekarar dubu biyu da sha biyar tiriliyan ɗaya tiriliyan biyu har an tafi tiriliyan kuɗin da aka kashe ya doshi tiriliyan goma. kaga batu ake kenan na ina abin yake yau ana ta an fitar da kaza da ana babu kuɗaɗen da za a siyo kayan aiki yanzu kuma gashi batun da ake ga kuɗaɗen ana fitarwa. to kaga ajiya ma na ga shi shugaban masu rinjaye shi honorable alasan ado doguwa ya tashi ya yi maganganu a majalisar. ka san dama yanzu batu ake yi na koke da muryar talaka. matsawar shi kansa jagora a matsayinsa na jagora ko wakili a matsayinsa na wakili wajibi ne ya je ya ga menene al'ummarsa suke da bukata kuma ka san wannan yanayi na tsaro wajibi ne gaskiya yan majalisu su tashi su dage domin tabbatar da ganin cewa fa an samu ingantaccen tsaro a Najeriya any cause to contemplate funding our security agency and i believe our relevant relevant committees are following up in terms of implementation of such funding through our budget crisis and killings for the daga cikin koken da alasan ado yake shine cewa ya za a yi su majalisa sun yi aikin su duk wani kuɗi da ya kamata a ce a kashe a fannin tsaro sun sa hannu sun bibiya sun fitar amma kuma bangaren tsaron kuma yake aiki me yake faruwa dan me su bangaren zatawa ba za su yi nasu aikin ba wannan ya fusa ta sha sai ta magana cewa in dai za su sa hannu to me amfanin su kenan kaga kenan yanzu za iya cewa wai eh, shawara ta rage ga mai shiga rijiya wajibi ne ga su jagororin tsaron a yanzu menene mafita ina ce hanyar da za a ga bulli Allah da ya kyauta ya kawo mana sauki amin amin ka a yau a majalisar da sai da aka dan samu wani shiru na dan wani lokaci sakamakon nuna alhini ga waɗancan abubuwa da ke faruwa ni ba shirin ba ka san an zo gaba da ya kamata gaskiya mataki ya kamata a fara dauka waye ya gaza a sallame shi waye ba zai iya ba ya tafi wannan shine an zo gabar da ana kashe al'umma babu alamar wani sauyi ko wani abin nan kamata ya ce duk wanda ba zai iya ba ya matsa ya ba wanda zai iya kamar a jiya ne nake cin karo da wani labari majalisa da kanta take ba da shawara ko kuma take roko ga shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa waɗannan mutanen ya zama an yi musu wata doka ta kaddamarwa mana to Allah ya kyauta ya kawo sauki amin summa amin ka san akan wannan batu na tsaro akwai dan gwagwarmaya kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum wato Komar Dalla Basi eh wata tambaya muka yi masa shin me yake jawo waɗannan matsalolin na tsaro da har ake ta samun wannan matsala suka kisi suka yi cinyewa babu shakka ko da doka da oda tana aiki kuma duk irin aikin da na yan sanda za ta in har ba a yi kokari an magance fatara ba irin wannan mummunan talaucin da aka kunnowa musamman arewacin Najeriya in ba a yi kokari an magance shi ba babu abin da zai iya gyaruwa saboda shi talauci da kake gani yana saurin sauya mutumin kirki ya canza daga halayensa na kirki zuwa ɗabi'un banza bari in baka wani misali kuma mu kullum ina faɗa a cewa babu wani bangare a Najeriya gaba ɗaya da ya kai wannan yanki namu na arewa maso yammacin Najeriya Kano Jigawa Sokoto Zamfara bi Katsina Kaduna ka gane ko babu inda ya kai mu mutane masu inganci masu tarbiyya da kwanciyar hankali da nutsuwa amma abin ban mamaki abin takeici a cikin shekara da bata fi biyar ba mu muzammil hmm. gaba ɗaya mun lalace kwanakin baya aka samu ishu na makoci ya kashe yarinya ya binne kullum zaka dinga jin waɗansu abubuwa da in ka tsaya kai ka kalli wannan abu rashin ɗauka daukan mataki sai a ba rashin daukan mataki ba ko da ana daukan matakin ka gane ko wani irin yanayi da aka jefa mu a ciki dole ne al'umma ta tsinci kanta a cikin irin wannan yanayi na farko abu ɗaya ya kamata a yi manyan mu tun daga kan sarakunan mu zuwa kan gwamnonin mu na arewacin Najeriya zuwa kan manazarta zuwa kan manya-manyan mutane arewacin Najeriya a zauna a kalli shin wannan yanki namu na arewa maso yammacin Najeriya menene yake faruwa mm. me aka yi a baya aka zauna lafiya wanda a yanzu aka daina yin shi mm. akwai abubuwa da dama wanda mun sha faɗa a wannan zauren cewa an makure mutane ta wancan bangaren an makure dan me ba za a haɗa kai da murya ɗaya ba babu munafunci a je a tunkari mai girma shugaban ƙasa cewa abu kaza abu kaza da aka kunno a arewacin Najeriya a dakatar da shi ba dalilin da zai sa a kulle mana botoci mu shekara dubu iyayensu da kowa da kowa a nan suke cin abinci a kulle a ce harkokin da ake na mu'amala arziki a nan ya koma kudu kuma a ce kowa ya zauna ya zuba ido zartan mu ana cewa eh China ta yi China ta yi kaza kaza duk ba gaskiya bane a zo a kirkiro mana abubuwan da mun san cewa sun cutar da mu mun samu kanmu a yanayin da da ba haka muke ba ka gane ko in ka kalli duk irin wannan jihohin namu hmm. mun fada cikin wani irin yanayi me yasa muka fada dole akwai matsala a je a bincika kuma duk mai hankali da tunani ya san matsalolin a je a bincika a gyara saboda haka kamar yadda ka faɗa cewa ko da jami'an tsaro za su duk abin da za su duk da rashin kulawar da ake basu saboda kulawar da ake basu bata kai ta kawo ba saboda in ka kalli rayuwarsu ita kanta rayuwar tasu ba a bata kulawar da ya kamata a ce su zauna su gudanar da aiki kuma ga makamai a nan ka gane ko ai shine magana maganar da nake magana ka gane ko kuma sannan an samu kai a wani irin yanayi wanda a da ba shi muke ciki ba saboda haka manyan mu da malaman mu da sarakunan mu da masu mulkin mu in sun so suna tausayin wannan yanki sun san matsalolin da suke damun wannan yanki a daina munafunci a daina munafunci a fito a gaya wa juna gaskiya a je a samu shugaban kasa da magana ɗaya ta gaskiya babu gulma babu munafunci a gaya mai gaskiya duk irin abubuwan da aka haifarwa da wannan yanki da irin abubuwa da ake kasaftawa a cikin kasa irin na program program da ake fitowa da shi ake cutar da wannan yanki arziki ne na ƙasa amma ake cutar da wannan yanki a cikin gidanmu a ɗauko mutanen ƴan wasu jihar a taimake su kowa yana gani a yi shiru fa da arzikin ƙasa to a dole ne mu samu kanmu a cikin irin wannan yanayin saboda al'ummar mu ba a taimake su ba kaji komar Bello ba fage da wannan sharhi nasa to Allah ya kyauta amin sun mu amin a kasan ana tsaka da wannan batu kuma gashi ana ƙara tunkarar babban zaben 2023 shekarar da za a ce kowa ta su tafi shi mm, wai shekarar kai da halinka iji yan magana mm. gabanin nan akwai wata doka da kwana-kwanan nan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya mata hannu dokar zaɓe kenan wadda aka yi mata gyara a wannan shekara ta 2022. Kana magana electoral bill da ya koma electoral act ya zama doka kenan mm. sabuwar dokar zaɓe gyararriya. Wannan karan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasa INEC ta fito fa ta gargaɗi jam'iyyu. cewa a dai ba a hankali ma'ana duk jam'iyyar da bata bi waɗancan ka'idojin da waccan dokar ta shimfiɗa ba to fa kar ta ganin ganinta a babban zaben 2023 abin da ya ruda yan siyasa gaba ɗayan su daga sama har ƙasa shine sashen nan na 84 da yace sai mutum ya sauka mai mukamin gwamnati in dai ba zaɓen bane kai kafin wani wa'adi ko watanni shida ne wannan ya tayar musu da hankali da har yanzu ba wanda ya san ba ko ba ka san dama sashen nan tun a baya an ta jallaka jalla a kansa domin shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akwai wani lokaci da ya maganar cewa sai fa an gyara wannan sashi domin ana ganin kamar wannan sashi ya ci karo da dokar ƙasa ita kanta ka san wata kotu ta tarayya a jihar Abia ta bada umarni cewa attorney general kuma ministan shari'a cewa ya gaggauta goge ma wannan sashin na 84 ko da dai majalisu sun ce ba su yadda ba su ma sun kai kara kotun koli ya zuwa yanzu kaga kenan kawai jiran hukuncin kotun koli ake akan wancan batu ba gashi ba nan Kano kaga bafa dan angundi shi ma ya ce zai sauka gwamna yaki eh amma kuma <laughs> wannan za a iya cewa wala Allah akwai abin da shi kansa gwamnan ya gano shi yasa ya ce da shi a dan dai ci gaba da rikewa an ce takara yake so yayi amma ya ce tunda gwamna babansa ne ya dauke shi a matsayin uba to kaga biyayya ta eh, ya ce ba zai ba in gwamna ya ce ya sauka kada ya sauka in ya ce ci gaba da zama zai ya ce shi ubansa ne to yanzu kenan za a iya cewa ya haƙura da sakar biyayya yake yana bin mahaifinsa mai girma gwamna aba jai to Allah ya kyauta mu wai wai karamar hukumar birni tun da dai kaga dama mun shigo karamar hukumar birni ai ba fa ai abun nan yake ana ake sare zai wani abun ko amma kuma wai irin abun nan da ake cewa ba a san macito ba har sai miya ta kari to ina tuwon yake ina miyar a'a 2023 ita ce tuwon da miyar to me yake faruwa a municipal ka san akwai dan majalisar tarayya shi honorable Sha'aban Ibrahim Sharada mm. wanda sauro kenan ko mai hana giwa ba mm, haka ake masa kirari gwamna ne masa kai kace aka ce ake <laughs> gwamna ne ce masa dan karamin sauro mai hana giwa ba ka san kwana kwanan nan ya gabatar da wani tallafi amma gabanin mu je ga wannan tallafin mm. akwai wasu al'umma da ya jagoranta mm. da ibtila'in gobara ya afka musu ya jagorance su zuwa hukumar nan ta bayar da agaji ta kasa wato nema domin nema musu wato tallafi su rage radin abin da ya same su yayin zuwa wannan hukuma mun jiyo shi yana wasu jawabai ga a wannan waje ne a cikin ci gaba da gabatar da bukukuwa da muka yi na ba da tallafi a bangarori da dama tun wannan lokaci na tafiya na ce za mu tsaya mu bi abubuwan nan daki daki a tabbata haƙƙi ya je ga hannun mai shi daga cikin shaguna guda arba'in da bakwai na yan littattafai a kasuwar kurmi da suka haɗu da ibtila'in gobara kowane shago ga sunayen nan tun daga na farko alhaji ɗalli ti umar har zuwa na ƙarshe alhaji shehu magaji na arba'in da bakwai kowane shago zai sami buhun shinkafa daga wannan hukuma ta nema wanda cikin iko ikon Allah a lokacin da abin ya faru wajibi ne mu gode musu mu gode wato ofisin su na Kano a ranar na dauki na kira DJ a lokacin na tafi wurin sa a lokacin na rubuta takarda a lokacin na faɗa yace a dada ƙara min ma akan abin da aka nema musamman dangane da wannan kasuwa wannan dalili ne ya sanya aka ce kowane shago a kasuwar kurmi zai sami wato shinkafa buhu biyu zai sami wake buhu ɗaya zai kuma sami masara buhu ɗaya sannan kuma akwai abubuwa da suka haɗar da gishiri sizinin wato abin kayan ƙanshi da abin da ya shafi tumatirin gwangwani da manja da man gyada. duka dai ana cikin abubuwan da kowane zai amfana sannan kuma akwai abin da ya shafi harkar wato kwanan rufi saboda wasu daga cikin shagunan sun lalace sai an sake rufi kowane shago za a bashi kwanan rufi bandar hudu kuma kowane shago shago za a bashi buhun siminti guda hudu sannan kowane shago za a bashi silin guda hudu wanda bayan ya gama wanda duk an yi lissafi waɗannan kayan da aka bayar sun wuce adadin wannan shagona in siminti za ka yi buhu biyu ya isa in za ka yi Allah da buhu biyu zai isa to wannan a yi maka abin da zai zama da cewa kai ma kayi ma wani shine abin da ake bukata banda waɗannan mutane arba'in da bakwai sai kuma muka ce akwai mutane daga na arba'in da takwas zuwa guda tamanin da biyu su kuma gidaje ne wajen guda nawa kenan sun wuce arba'in wanda su ma talatin da biyar a lokacin da aka aka yi damunar bara can dan sami ibtila'i an dan samu rushe-rushe su ma muka dauka gashi nan zamu ba su shinkafa da wake ko kuma wani shinkafa da masara sannan kuma zamu ba su bandir din wato kwanan rufi bandar biyu da buhun siminti daya da kuma silin daya wannan ba za a iya rage wa kowa komai ba kawai dai dan tausayi ne wani ma ya riga ya gyara amma dai akalla a nuna cewa akwai ci gaba a cikin tsarin kuma sannan a matsayin mu na wakilai muna bibiya kuma mun san halin da al'ummar mu suke ciki wanda ya asara naira goma in ka taimaka mai da naira biyu ko uku zai ji sauki a a cikin zuciyarsa saboda shi kadai ya san wahalar da ya sha kafin ya samu wannan sannan daga nan ba ta tamanin da uku zuwa dari da ashirin mutum talatin bakwai to sai muka ce su ma a mazaɓa goma sha uku da ke karamar kuma birni a je a samo majalisu inda ake karatun alkur'ani ko ake masallaci irin temporary din nan ko kuma matasa idan sun dawo daga aiki suke zama suke dan yin hira ana zumunci a samu waɗannan wuraren da suke buƙatar a yi musu rumfuna su ma kowace mazaɓa za ta amfana da akalla wato buhun minti hudu da kuma abin da ya shafi bandar standard dan kwano uku da kuma silin guda uku to ce ni kuma daga bangare na su kuma yan aikin kowanne za a bashi buhun wake guda ɗaya su je su ajiye to kaji honorable Shaban Ibrahim Sharada a dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar kuma binni da kewaye kai tsaye mu leka wannan tallafin da ya gabatar to da wa kake da shi ka tattauna tallafi ne da aka ce an raba babura motoci da dai sauransu akwai honorable Ilyas Koki shugaban yan media kenan na gidan honorable Shaban Ibrahim Sharada a wannan karan shi ma fa za a iya cewa ruwa ta sha to da me ya sha din ya ce ya amfana da wata dalleliyar mota amma Amal Abi ya nuna mana ta ba anya kuwa <laughs> a'a ai tunda dai wani Allah kaji ya zo ya fito ya faɗa to wai irin abun nan da ake cewa dinyar makaho ce ta riga ta nuna ma'ana a'a ka san idan aka yi abun hawa sabo ba a yi ba da sai an ja ɗana yan uwa a ɗana wannan a ɗana wannan to Allah nan gaba kaɗan zai zo ya ɗaɗɗana mutane kuma ma Ilyasu Goje ka zo ka ɗana mu to bari mu je dai me Ilyasu Goje yake cewa ga honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ba abin da zan ce sai dai in ma godiya domin gwangwaje ni da sabuwar mota kirar Peugeot 206 da kai wanda gaskiya magana ta Allah tun kan ma in zo gida da motar nan yan kasuwa mutane na na mazaɓata ta zai tawa yan Kano municipal ake taimun waya ana munna ana ma godiya to me girma memba ka sani wannan abubuwa da kake na alkhairi ko tawassali kai da wayannan abubuwan da izinin Allah zaka zama gwamna a jihar Kano kuma al'umma su sani motocin nan guda 80 shi aban ya raba ya raba a sau guda 60 ya raba mashina guda 500 ya raba cekunan ɗinki 500 injin nika 500 an ba da tallafin mata waɗanda za su yi awara jari na naira dubu biyar biyar mace dubu hudu da ɗari biyar sannan an ba da abinci domin mutane su rage da ɗaɗi na halin da ake ciki ciki domin a ɗan samu ɗan abin da za a sha ruwa akalla an tallafa mutum da abinci sama da mutum dubu shida wannan gaskiya magana ta Allah ba karamin kokari shi abin ba kuma portfolio local government ya ba dukkanin shugabannin mazaɓo local government ɗinmu arba'in da hudu an ba su babura banda injinan nika da aka ba wasu daga cikin shugabanni to mai girma shi aban ibrahim shi yan kasuwa sun ce mu gaya ma da izinin Allah idan lokaci ya yi ma mu yan kasuwa mu za mu siya ma fam ɗin takara wanda ya zama wajibi ka fito kai takarar gwamna a jihar Kano sai duba da matashi ake nema duk mutumin da ya yaro shekara arba'in da biyar ya kamata ya zubar da makamansa ya bar magana takara magana muke ta wanda kwakwalwarsa take ta farfasa irin shi ban Ibrahim Sharaɗa wanda in ya samu gwamna a jihar Kano da izinin Allah za a samu gwamna na matasa wanda ba a taɓa yi ba shi yasa muna godiya da wannan katafari kan ayyuka da kake yi na kai ɗalibai domin su kola scholarship sama da mutum ɗari wannan ba ƙaramin ci gaba bane a cikin su wani zai zama gwamna wani zai zama shugaban ƙasa wani zai zama ɗan majalisa irin wannan abu muke nema kuma al'umma ku ci gaba da yi mana a adawa mai ma'ana ba don komai ba adawa mu ba wanda za mu sa a kama domin me adawar da ake mana tana ƙara mana ƙaibi muna ƙara fituro da ayyuka na ci gaban al'umma ta bushe da ka gani yanzu ga titi na na unguwar koki ana gab da auna shi kuma al'umma su ci gaba da shi aban addu'a da izinin Allah za a yi gwamna wanda ba taɓa yi ba a jihar Kano kuma ina fatan alkhairi da yan baka da ya samu ya gwangwaje su da babura mutum tara yan social media su goma sha bakwai kowanne an ba shi babur wannan muna godiya da shi aban Ibrahim Sharada to kaji Ilyasu Koki canji <laughs> sabon mai mota <laughs> kuma guda cikin jigo a tafiyar siyasar honorable sha'aban ibrahim sharaɗa to mu koma ga an sha ruwa fa ka sha abarba da kankana kuwa kana maganar jam'iyyar nnpp kenan mai kayan marmari to ka sha kenan <laughs> a'a ni a yanzu zan iya cewa na sha kwa duba da na kwanaki wani ya ce yaushe za a yi wannan rabon abubuwan ya kamata dai gaskiya abu kano kowa a bashi mai gwanda mai abarba mai lemu mai abin da a baku da dai jam'iyya ce dama da aka ce ta taho da kwandon kayan marmari a ciki to amma gabanin ai rabon eh, har ya zo gare mu mu je ga abdul Lamiyu Yankatsari wanda shi ma sabon dan jam'iyyar ne ya ce akwai wasu mutane da suke ɗaukar ɗawainiyar yan kwankwasiya a karamar hukumar dawakin kudu wanda yanzu wasu a cikinsu sun koma NNPP wasu kuma suna nan a jam'iyyar PDP to wannan salo dai <laughs> ya ce wai da Allah dai yana roƙo da Allah da annabi waɗanda suka zauna a can da Allah dai su dawo wannan mai kayan marmarin so waka da mai ta yau a karamar hukumar dawakin kudu da warawa ba mu da wani mutum da zai taimaki mutane ba mu da wani mutum da yake taimakon mutane sai Ali Yahuza Gano shi ya rike kwankwasiya shi ike rike da kwankwasiya shekara goma sha ɗaya Ali Yahuza Gano shine mutumin da ɗebi motocin da babu wanda ya ɗebi adadin wannan motocin a karamar hukumar dawakin kudu da warawa saboda haka a kabakin azumi a wannan lokacin kowane dan jami'a da wannan ma ba dan jami'a ba domin mun gano yan jam'iyyar APC mai gidan ruwa ya kasa rike su ya ɗauki gero ya basu ku taho gidan Ali Yahuza yahuza shine zai iya taimakon ku shine zai iya daukar abinci ya dauka ya baku wanda mai gidan ruwa ya gaza dauka ya baku saboda haka mu a karamar hukumar dawakin da warawa mun yadda da jagorancin Ali Yahuza Gano ya zo ya jagoranci mutane a wannan jami'a ta mu ta NNBB mai kayan dadi a ƙarshe muna buƙatar dan majalisar jiha dan Allah dan annabi muna roƙonka dan Allah honorable Ibrahim Mu'azzam ka taimaka ka higo jami'an nan tamu ta NNBB domin kai ne mutumin da kai abinda babu wani dan majalisa a dawakin kudu wanda i irin abinda kai dan Allah Ibrahim Mu'azzam ka taimaka ka higo wannan jami'a mu ta bibi ka zo ka haɗu da ɗan uwanka Ali Yahuza Gano ku ci gaba da mana kabaki na alheri saboda mu a karamar hukumar dawakin kudu a yanzu in aka ce mun rasa ka Honorable Ibrahim Ma'azam to ba za a ci zaɓe a wannan kujerar ba saboda haka amma ba bayarin kalubalen da ku yan jami'ar PDP ba jiyo kuna jefa masa ba dan adan ai ajizi ne mu dan yi mana laifi mu mun yafe masa mun yadda cewar Ma'azam shine mutumin da ya taimaki al'umma ƙaramar hukumar ba a ce saboda bukata yanzu tana shirin giftawa ba bukata bace babu abin da yazo yanzu Ma'azam shirye-shiryen da yake a karamar hukumar dawakin kudu idan kaga abubuwa na kabakin arziki da yake shirye-shirye zai taba mu yan jam'iyyar NNPP da yan jam'iyyar PDP waɗanda suke da shugabanci da kuma yan jam'iyyar APC domin sun kasa rike su dole ma'azam ya zo ya ci gaba da taimakon su dan Allah ma'azam ka taimaka ka dawo wannan jam'iyyar tamu mai kayan daɗi domin jam'iyyar taku da aka ce wai a yanzu haka babban kalubalen da ke cikin ta ma wasu da yawa sun ce ba za su tafi ba mu a karamar hukumar dawakin kudu saboda rikon da ma'azam ya yi wa jam'iyya a yanzu a halin da ake jam'iyyar PDP ya rike a lokacin da muke ciki da shi dan uwansa Ali Yahuza gano saboda haka yadda muka taho a dawakin kudu da warawa haka zamu ci gaba da tafiya mu azama ka zo ka ci gaba da wannan madrasa taka ta jiha a NNPP ina mai tabbatar maka ka dawo wallahi automatic ticket ne duk wanda yake da kwalamar wannan kujera mu azama idan ka shigo wannan jam'iyyar wallahi kowane mutum dole ya haƙura to kaji Abdul Jami'u tsari dan jam'iyyar NNPP kuma za a sha ruwa gobe muna buƙatar kayan marmari <laughs> Allah ya kai mu gobe to Allah ya kyauta kusan amma sai zan ce maka mun zo karshen shirin da Abdulzami yanka tsari sai dai mu kokarin sallama da masu sauraro mu ce ai sahur lafiya to masu sauraro assalamu alaikum to me sauraro da ta kasance kenan a cikin wannan shiri na hangen dala inda muka kasance da Ahmad Rabiu Jain a madadin shi kansa Ahmad Rabiu Jain din da kuma Abba Haruna Idris Muzammil Ibrahim ya kasai da na jara gabar shirin nake cewa mi sahur lafiya